wani mana addu'a اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من كل الدنيا وعذاب الاخره اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دين الا قضيته ولا حاجه منها الدنيا والآخرة إلا قضيتها رب العالمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة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 bayi a cikinsa watan da ake yanta musulmai daga wuta zuwa aljanna watan da ake ɗaukaka daraja watan da mala'ika jibril alaihissalatu wasalam ya kan zo gudun annabi sallallahu ya karanta masa alkur'ani ya masa bayanin ma'anoninsa wadda iktibasi da wannan ya samu ke karanta ayoyin allah a ɗaya daga cikin ɗakunan allah saboda neman fahimtar umarce-umarcen allah da kuma hana hanansa saboda neman tsira duniya da lahira bayan wannan a bara karatunmu mun shigo a cikin suratun nisa tsoron da muka bayani wanda take magana mafi yawa akan raunanan al'umma mata da yara ƙanƙanana da hukunce-hukuncen da yake ɗamfara da su da kuma abubuwan da ya shafe su kai tsaye a cikin al'ummar musulmi ayan da muka tsaya wannan wa ma za alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullahu sir eh, wa kana Allahu bihim aliman aya ce wadda take ta biyo bayan waɗansu ayoyi guda biyu da Allah madaukakin sarki ya siffata su mutane sifa na farko su ne allazi na yankulu na waya amurunan nasa bilbukul mutanen da suke rowa kuma suna umurtan mutane da rowa alhali wannan sura tana magana akan raunana mata da kuma yara kanana wanda suke bukatan a tallafa musu su kuma wace mutane sun zo da siffan rowa ba za su bi alkhairi ba ba za kuma su umarci mutane wato ke nasi alkhairi ba da ayan da ta zo gabanta ta wanda kuma take magana akan wanda su kuma suna ɗauka su bayar din amma kuma da riya walazina yafquna amwalahum ri'a annasi to saboda haka ɗaya daga cikin kowane ɗaya daga cikin wayannan matsala guda biyu laifi ne a rike a a hana mutanen da suka cancanci amfani da shi a tare dukiyar da Allah ya bayar don mutane su amfana wannan laifi ne ko kuma a ɗauka a yi amfani da ita darriya ba don Allah ba ba don ci gaban al'umma ba ba don kawowa maslaha ba sai dai a nuna wa duniya to wannan shi ma laifi ne saboda haka aya ta gaba da ta zo wanda za mu karanta da sai ta yi kokari ta yi striking balance tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu cewa kar mutum ya infaki don riya kar kuma ya hana ɗungurungun ka sai bi hanya matsakaiciya ita ce hanyar da musulunci wato ke niyi umarta ne Allah yake cewa wa ma za lihim la amanu billahi wa yawmil akhir wa mara mimma razaqahumullah shin wai menene matsalar da mutane za su iya fuskanta me zai same su inda a ce sun yi imani da Allah in kai infaki na naira goma ko naira ashirin ko abinci loma ɗaya ko loma ashirin Allah zai sakamta maka ranar lahira idan kai aikin alkhairi Allah zai sakanta maka lahira me yasa ba za su yi hakan ba me zai ragu a jikinsu inda sun yi imani da Allah akan wannan wa an fi kome mara zaɓon an fa kome mara zaɓon Allah kuma sun yi infaki cikin abin da Allah maɗaukakin sarki wato kenan ya ta su da shi me matsalar da za ta biyo ba ai ma'ana babu abin da zai biyo baya babu abin da zai biyo baya ko ai ayi shay'in yadurruhum menene zai cutar da su law amanu billahi wa salaku tariqal hamida da sa yi imani da Allah su bi hanya wadda take ta yabo wadda za su yi aiki wadda za a yabe su sai abu da kuda zai bi su wa adilu anir riya da za su kauce wato kenan ga barin riya ilal ikhlas zuwa ga yin aiki tsakani da Allah imani billah da kuma yin imani da Allah madaukakin sarki raja'an min auduhu fi daril akhirah saboda tsammanin Allah Maɗaukakin sarki zai dawo musu da ladan wannan abin a gidan lahira me yasa ba za su yi haka ba ai ma'ana da za su yi imani da Allah su yi imani da ranar lahira su tsammaci cewa abinda duk suka bayan ranar lahira za su samu sakamakonsa da sun yi haka ai da yafi ya fi a ce ka je ka ma mutane dan riya saboda yawanci galibi aikin da ake yin sa dan riya baya amfanan mutane saboda sama sama za a yi shi sai a shelanta wa duniya kuma ba hakika ne ba zahiri ba ne ko kuma a riƙe gaba ɗaya a hana al'umma tana cikin bukata ana cikin yunwa ana cikin garare ana cikin talauci ana cikin matsi ga dukiya Allah madaukakin sarki ya bayar da ita wa'insu sun kama ta sun rike sirsu yadda za su yi kuma ba za su sake wa mutane ba to kaga Allah ce da za su yi imani da Allah su yi tsammanin in sun aikin nan za a ba su lada su dawo dukiyar nan su ɗauka su ba ma duk wanda ya cancanta su raba ta a sake dukiya a yi walwala ƙasa kowa ya samu wato kenan sa'ida ai da ya fi alkhairi kamar kai ka ce wani aya wato kenan sai da aka anga yanayin da kasar Najeriya take ciki musamman a wani lokacin ga dukiya Allah madaukakin sarki ya bamu ko ina kowace jiha kowace mene an sake mata dukiyar da ya kamata amma kuma kullum mutane suna cikin talauci saboda me an rike dukiyar an hana mutane ba za kuma a fito a yi aiki da ita face aiki a gurin da zai zama riya dan a tallata ma duniya a talabijin cewa an yi kaza an yi kaza an yi kaza kuma ba reality bane saboda wannan aya jan hankalin mutane suke kar su yi irin wa'annan din yin hakan wato kenan ah, bai dace ba sai abin da za su tsammaci ladan sa ranar lahira liman ya hasuna amalu ga duk wanda ya kyautata aikin sa wa anfaqu ya infaki mimma razaqahum Allah cikin abin da Allah madaukakin sarki ya arzuta musu fil wujuhi allati yajib yahibbu Allah su ba da dukiyar nan sai amfani da ita a fuskar da Allah yake so wayar yarda ha kuma yarda da ita shine su taimaka ma al'umma cikin abin da zai ɗaukaka al'umma din su gyara ilimi su gyara lafiya su gyara eh, kasuwanci su gyara kaza su gyara kaza su gyara kaza a gyara hanyoyi a gyara gidaje a gyara lambatu komai da komai a kawo taki mutane su yi amfani da shi in yadda Allah madaukakin saki da kansa zai ji daɗi kuma sai ba su ranar lahira sai ba su lada wa kana Allahu bihim aliman lalle Allah maɗaukakin sarki ya kasance fa ya san abin da suke aiwatarwa wa alimun Allah masani ne bin yatim da niyan kowa as-salihah da take niyya mai kyau wal fasida da niyya wanda take mummuna. wa alimun kuma Allah maɗaukakin sarki masani ne biman yastahiqu tawfika minhum da wanda ya cancanci gamo da katar a cikin su wayannan mutanen fa yuwafiquhu sai Allah ka gaya masa gamo da katar din wa da rushdahu sai Allah ya kimsa masa yin abu daidai wato kina a cikin rayuwarsa wa yaqiduhu li amali salih ko li salih sai Allah madaukakin sarki ya takura shi kan aikin alkhairi sai zama ba zai iya tsallake aikin alkhairi ba kullum aikin alkhairi zai rika yi wanda Allah madaukakin sarki ya yarda da shi anhu a gare shi wa biman yastahiqul kizlan kuma Allah madaukakin sarki ya san waye ya cancanci walakanci ranar lahira saboda Allah ya bashi dukiya ta al'umma ya rike ta yake amfani da ita yadda ya kamata wadar Allah ya san wanda ya cancanta a kore shi ranar lahiran ya je zai shiga aljanna ya zama an kore shi an janabi ya zama ya yi nesa da Allah madaukakin sarki al'azam eh, al'ilahi ya zama wato kenan gefen Allah da ke mai girma gefen ubangiji ba zai zo kusa ba sai dai tafi can gefen shedan wato kenan allazi min allazi man an babihi ko man da an babihi duk wanda ya zama an kore shi daga ƙofar Allah ranar lahira an hana shi shiga ba ƙarƙa ba hakika wani mutum ya taɓe wa kasra ya yi hasara fi duniya yin gidan duniya wala akirati da kuma gidan lahira iyazan lahi min zalika Allah madaukakin sarki muna roƙonka ka kiyaye mu daga wannan wata kenan matsala ta mu ji Allah إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما lallai Allah maɗaukacin sarki la ya zulimu baya zalunci misƙalu zarra ko da kwatanci kwacin ƙwayan zarra kamar wannan tana daɗa ƙarfafa ayar baya me matsalarsu idan suka ɗauki dukiya suka bayar a wanda ya cancance ta me matsalar su in suka yalwata wa al'umma menene damuwarsu in suka ɗauke ma al'umma kuncin da suke ciki kaga dukiyar Allah ne a fitar da ita aiki da ita bayan Allah ba lokacin sarki kowa sai ya samu sa'ida kowa sai ya samu walwala kowa sai hankali sai kwance ya kwanta kowa sai kaga ya dawo cikin hayyacinsa idan ba a yi haka ba hakika an zalunci al'umma an zalunci al'umma kuma shi ubangijin da ya wannan dukiyan la ya zalimu baya zalunci misalu zarra ko da kutan cikin wato kenan kwayan zarra ne Allah madaukakin sarki shi bayan wannan bayan wannan bil hasalima in taku hasanata idan ya kasance aiki mai kyau ne kai in kai aikin ka Allah ba zai zalunce ka ba in ma aikin naka mai kyau ne to ya taifa, Allah madaukakin sarki sai ya ninninka maka shi in kai sadakar naira goma sai sa a baka ladan wanda ya sadaka naira goma goma goma sau goma idan kai raka'a biyu sai Allah ya baka ladan wanda ya raka'a biyu sau goma in ka je hajji sau ɗaya sai Allah sa a baka ladan hajji hajji hajji hajji hajji sau goma in kai azumi ɗaya sai a baka ladan azumi goma hakan nan Allah madaukakin sarki ya tsara wato kenan abubuwansa waiti ajaran aziman kuma zai ba da lada wanda ke mai girma wannan kuma shi ya san iyaka ninninka wanda zai yi wanda kuma mila duhu daga gare shi ne kanan kaga Allah kusa sarki yana bayani cewa shi baya zalunci ko da mutum da Allah ba zai zalunce shi ba min kalki cikin halittansa yawan kiyamata yawan mutalin ranar tashin kiyama ko da misqala habbati kardali kwayar gadage wala misqala zarratin ko kwayar zarra shine atom kenan bal bar ma wannan magana ka ji wata sabuwa yufiha lahu duk aikin da kai Allah zai cikanta maka cap cap ma'auninka duk abin da ka cancanta shi zai baka wa yudha'ifa kuma zai ninninka ta lahu a gare shi in kana hasana in ya kasance mummunan a kyakkyawan aiki ne in mummunan aiki ne kai kwaya daya sai a baka zunubi kwaya daya amma in kyakkyawan aiki kai sai Allah madaukaki take sa a baka sau goma kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa nadha'ul mawazinal qist za mu sa ma'aune ranar tashin alkiyama na adalci adalci babu abin da layu gajiru sagiratan wala kabiratan illa a saha duk abin da kai babu karami ba babba za a rubuta za a dora kan sikeli a auna maka illa da ne a baka kayanka idan kuma ma matsala ce ita ma a baka kayarka saboda za a adalci ranar tashin alkiyama saboda kamar wannan aya tana kiran mu zuwa ga wata tabbatar da adalci Allah maɗaukakin sarki yana cewa lokacin da yake ba da labari dangane da lukman al-Hakim yake cewa shi lukman din yana cewa ya bunai innaha in taku muskala habatin min khardal fatakun fi sakharatin aw fi samawati aw fil ardi yati biha Allah lukman al-Hakim ya kira ɗansa yake masa nasiha yake masa ya kai eh, bawa eh, ya kai ɗana innaha ita lalle tabbas ita itawa wasu malamai suka ce rabonka wasu kuma suka ce a aikin da ka aikata ko na alkhairi ko na sharri in taku hasanatan idan aikin nan mai kyau ne ko da misal habatin ne kwayar habatin ne milkar dali na gadagi kwayar gadagi haka ka samu tsintsiya ka zuge ta ka fitar da kwayarta guda daya ko da kutankucin haka ne fatakun fi sakara ta zama tana cikin sakra sakra wa'insu malamai Allah jikan abaji ya ce wani fan dutsi ne wanda yake karkashin duniyan nan can kasa kasa kasa kasa kasa kasa da duniyan nan wanda aka sa aka sa kogi aka sa kogi aka sa kifi a ciki aka sa bijimi akan kogin wanda bijimin yake dauke da wannan duniyan wallahu ta'ala ala ala ayi halin sakra wani guri ne wanda Allah shi ya san wannan guri kadara kasar da kasar ta bakwai a nan sakara din yake aw fi samawati ko kuma aikin aikinka na alkhairi ko rabon ka yana can cikin sammai sama ta bakwai aw fil ardi ko a cikin ƙasa ya nitse ya manne can cikin ƙasa ya tibiha Allahu Allah madaukakin sarki zai zo da ita Allah madaukakin sarki zai zo da ita don ka in ka ne duk inda yake zaka samu Allah cikin mala ne namiji ce baka kasa yasa ka baka ketare arzikinka ba ran mun taba saba wani misali da wasu abubuwa da suka samu practical a nan gurin mu na farko shine akwai mutumin da yake tona rami a ƙauyen garin nan rijiya yake tonawa sai da aka tono kamar gaba goma da ya ɗauko wani dutse da ya fasa sai aka fito da shi waje sai da aka fito da shi waje marmara da aka fasa ta sai ga wani ƙwaro a ciki anan yake zaune ana fasa wannan ana jefar da abin sai ga wani kadangare da ya sura sai kawai ya dauke sai cinye sai tafa wasa kaga abin yana can can can can can daidai yau ne yake abincin mutumin don haka mai aka bukaci tona rijiya aka zo daidai gurin aka ciro marmaran lafiya lafiya aka fito da ita waje aka fasa sannan abin da ya fito mai rabon sai dauka ya ci misali na biyu su mutane suka je aikin hajji a nan karkara tamu suka yi aikin hajji suka gama ranar tafowa suka zo suna loda kayansu da daddare fara sai ta zo ta shiga cikin tarkacen sai aka rufe da ita aka sako ta a jirgi aka tafi da ita aka zo nan ana budewa kaya da fara ta yi tsalle sai ka dangare ya cafke cinye ka nan tana maka ai faran nan tana maka ka dangaren yana damba daidai ranar da za ta ci za a bashi abincinsa farar ta zo ta kadangaren ya zo kuma suka haɗu sai ci sadaka babu abin da yake rabonka da zai buya face Allah madaukakin sarki ya kawo maka shi ba zai zalunce ka ba haka ma kuma aikin ka na alkhairi babu kwaya ɗaya da zai ɓace ranar lahira Allah madaukakin sarki zai baka wannan shine wasiyar da lukmanin al da yake jan hankalinsa a kansa ma'anarsa shine kar karka takaita aikin alkhairi don za ka samu ladanka karka ma ka ji shakka babu tambawa kuma duk abin da kaga baka samu ba to ba rabonka bane kar ma ka daga hankalinka a kansa sana Allah madaukakin sarki yana cewa yawma izin yasdur nasu ashtatan li ra'a a'malahum rannan mutane za su bujiro daban-daban daban-daban daban-daban wannan su zo su wannan su zo wannan su zo wannan su zo gungu gungu ko karuwai za su zo yan caca za su zo yan daba za su zo almajirai za su zo malamai za su zo yan kasuwa za su zo 'yan boko za su zo ko mafarauta za su zo kowane jama'a gungu-gungu hakan nan za su zo su me yasa liyurau a amalahum don a nuna musu ayyukansu kowa za a ce to ga ayyukanku sadaka kuma gungu-gungu na haka za su tafi ku tafi nan nan ne gidanku nan ne gidanku nan ne gidanku hakan nan wanda suka cancanci aljanna tura su aljanna wanda suka cancanci wani guri shi yasa kullum ba a so ka zama da mutanen da ba mutanen kirki ba kuma ya mana misqala darasin duk wanda ya aiwatar da kwatankwacin ƙwayan zarra ƙairan na alkhairi ya rahu zai ganshi a wannan ranar zai ganshi a wannan ranar wa mai ya'mal miskala zarracin duk wanda ya aikata ƙwayan zarra kwatankwacin nauyinta sharra in na sharri ne ya rahu shi ma zai ganshi za a zo a nuna masa ce ga aikin da kai da na alkhairi ga aikin ka da kai na sharri Allahumma sai dai idan a sakamakon yawan istighfari da kake yi da kokarin aiki da kake na alkhairi Allah madaukakin sarki ya nufi suturta ka ya rufa maka asiri akan wasu ayyuka to shikenan sai ya boye su wanda tsakaninka kai da shi ne amma sifa zai nuna maka zai sa a bude a nuna maka a ce kayi kaza kayi kaza kayi kaza rana kaza Allah madaukakin sarki zai tambaye ka bawa zai ce na aikata ya ubangiji me yasa kai haka bayan na hana ka babu ansa ya tabbatar kuma an kama shi kuma wuta zai tafi sai Allah madaukakin sarki ya ce to ni ne na rufa abaka asiri a gidan duniya lokacin da kai mutane ba su ganka ba kuma na fi karfi in rufa maka asiri a gidan duniya a lahiran tona maka shi saboda kamar yadda na rufa maka na a can na rufa maka nan sai a rufe shi sai a dauko ka na alkhairi sai a nuna maka ko da yan kaɗan ne sai ka tafi aljanna a dalilin shi to yin Allah madaukakin sarki ya ga dama a bawa yakan yi haka Allah kamar irin wannan rufin asiri an sa'id bin jubairu fi kaulihi ta'ala in ta ku hasanatan yudha'ifa sa'id bin zubair yake cewa Allah madaukakin sarki da yake idan ka mai kyau ne Allah yana ninninkawa sai yace fa ammal mushrik amma shi mushriki fa yukhaffifu anhu al'azaba yawmal qiyama Allah zai iya sa a rangwata masa azaba ranar lahira amma wala ya minan nari abadan ba zai iya fitarwa fita ba za ba zai iya fita cikin wuta ba har abada yana mushriki ya mutu yana mushriki still Allah madaukakin sarki sai yayi nufin ya taimaka masa saboda aikin alkhairi da ya a duniya a duniya yayi abu mai kyau yayi kaza yayi kaza yayi kaza duk wani abubuwa masu kyau ana samun arna masu imani ina nufin masu hangen nesa masu taimako masu rashin zalama masu mai duk aikin alkhairi ko amma fa yana mushriki to haka babu makawa zai shiga wuta amma a wutan a dalilin aikinsa na alkhairi a duniya still Allah zai sa dan rangwanta masa azaba din ba za ta zama kamar ta sauran mushrikan da ba su yi aikin alkhairi irin nasa ba to wannan shine abin da wato kenan Sa'id bin Jubair ɗaya daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fara wa qala Abu hurairatu radiyallahu anhu wa ikrima wa sa'id bin jubair har yanzu abu huraira Allah ya dada shi da ikrima eh, da sa'id bin jubair da hassan albasari da katada da malam ta har dukansu gaba ɗaya suka ce abinda ake nufi da yuti min ladunhu ajran aziman ayyani aljannata in kai aikin alkhairi Allah zai ninninka shi zai baka ajaran azima sai suka ce ajaran azima dinnan shine aljanna kenan kaga abin da yake kai mutum aljanna shine aiki mai kyau yayi aiki mai kyau sai Allah madaukakin sarki ya kai shi wato kenan aljanna nas'alullahi aljannata Allah ka mu aljanna da rahmanka to fa kai fa ji'na fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida يومئذ يود الذين كفروا وأصوا الرسول لو تسوي بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا Allah madaukakin sarki ce fa kaifa to yanzu ya Muhammad me kake gani zai faru yaya kake ganin al'amarin idza jina min kulli ummatin bi shahidi idan kowace al'umma muka kawo mai shaida a kanta kowace al'umma za a kawo mai shaida a kanta cewa Allah ya aiko musu da littafi imma dai sun yi aiki da shi ko imma ba su yi aiki da shi ba ko kuma za a kawo mata mai shaida a kanta cewa Allah ya aiko musu da manzo imma sun bi shi imma ba su bi shi ba kowace al'umma za a kawo mata mai shaida a kanta ko waje ina bika kai ma Muhammadu za mu zo da kai sallallahu alaihi wa sallam, shahidan ala ha'ulai za ka zama shaida akan waɗannan al'umma wa'annan mutanen kenan sauran al'ummomi za a yi musu shaida amma mu wannan al'umma din annabi sallallahu alaihi wasallam shine zai zama shaida wato kenan akan mu shine zai zama shaida akan mu ka san ku aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana akan ka in dai mummuni ce ba za ka tsira ba idan ku ya faɗi magana kyakkyawiya akan ka to babu wanda ya fi ka tsira amma zai tabbaci zai zama shaida wato kenan akan mu Allah madaukakin sarki nan yana bada labari ne akan firgicin ranar tashin alkiyama da tsananinsa da tsananin sha'aninsa inda yake cewa to kai ya kake ganin al'amarin ya kake ganin halin zai kasance ranar tashin alkiyama lokacin da za a zo da kowace al'umma a zo mata da mai shaida a kanta cikin annabawa Allah maɗaukakin sarki ya musu rahama hmm? wasu malamai suka ce mu ɗin mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam mu ne za mu yi shaida a annabawa idan aka kawo annabi nuhu alaihi salatu wassalam aka ce ka faɗa musu sako ko baka faɗa musu ba zai ce na faɗa sai ce wallahi ya rabbana ma ja ana min bashirin wala nazir mu babu wani mai gargadi da zo mana babu wani mai bishara da zo mana ba wani wa'azin da aka mana sai ce wallahi na faɗa musu wallahi baka faɗa mana ba a gaban Allah za a yi musu to kai da kace ka isa kana da sako eh ai kana da shaida eh wai shaidan ka sai ce al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za a kira mu a ce kai ku ne shaida mu ce wallahi mu ne shaida me hujjar ku mun karanta a cikin alkurani Allah ce inna arsalna nuha ila qaumihi an arzin qaumaka to ce to kun ji mu al'umma Muhammadu sun yi shaida a kansa sai ai firin din sa su kuma wata kina a sa su a cikin wuta haka ma wani annabi ya zo haka ma to in an zo kan mu fa wai zai zama shaida to sai annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka shi yasa a hajjinsa na ban kwana ya tara mutane ya ce Allah zai tambaye ku a kaina ai a fili aka yi balo-balo Allah zai inna Allah sa'ilukum Allah zai tambaye ku a kaina ranar lahira na isar da sako ko bai isar ba jama'a na isar ko bai isar ba suka ce ka isar ya ce Allahumma shahad ya sake tambaya hal ballabtu suka ce eh yace Allahumma shahad sai da aka yi haka sau uku sannan sai yace li yuballighu shahidu minkum al-ghaiba duk wanda yake nan ya je sanar da wannan baya nan don haka kenan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam zai zama shaida wato kenan akan mu Allah yace wa ashrakatil ardu bi nuru rabbiha wa wudi alkitabu waji'a bin nabiyina wasiddiqina waji'a bin nabiyina wa shuhada za a kawo annabawa da shahidai duka su zo a yi tambaya a kansu kamar yadda yake cewa wa yawma nab'asu fi kulli ummatin shahidan alaihim min anfusihim kowane al'umma ma za a kawo mai shaida a kan su ma tukunna za su zo su shaida din a cikin su don haka kenan kaga muminan za su yi shaida a annabinsu. su sannan kuma zai zama ya tsira kafiran kuma za su zama wato kenan an kafa musu wato kenan shaida a kansu wallahu ta'ala ala al-imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga abu daga abdullahi bin mas'udin yace mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yace min In ji abdullahi da mas'ud kenan ko Ya ce li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iqra alayya Ya ce ka karanta min Alƙur'ani. da ce masa a'a ya zan yi na karanta maka Alƙur'ani wa alaika unzil alhali kai aka saukar ma Alƙur'ani? sai ya ce ƙwarai ina son ka karanta min In inni uhibbu an asma'ahu min gairi ina son in ji wani na na karanta Alƙur'ani. don haka malamai suka ce in ana karanta Alƙur'ani ka tsaya ka saurara nima aikin lada ne nan ma don mazan Allah yakan kira sahabi ya zannar da shi ya rika karanta masa alkur'ani shi kuma yana ji to kai mai sa wani ba zai karanta ka tsaya ka saurara ba ko saboda haka da mai karanta shi da mai sauraron sa to duk kowa zai zama ya amfana da shi yace shikenan bayan da na iya fa suratun nisa sai na karanta masa wannan surar da muke karantawa yanzu suratun nisa ya karanto Ya ce har sai da na zo wannan ayar da muke karantawa yanzu nan fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala haula shahida yaya kake tsammanin zai faru ranar tashin alkiyama idan muka tara duk al'ummomin baya kowace muka kawo shaida ya kafu akan ta cewa an isar mata da sakokin dauka su kai kai kuma mu zo da kai akan wani al'umma kai shaida akan su cewa ka isar musu da sako wanda ya dauka ya tsira wanda bai dauka bai abin nan bai kake tsammanin wato kenan zai faru ashe tun lokacin da yake karanta wannan duk ayan da ya karanta annabi sallallahu alaihi wasallam dabburi akan ta don haka da aka zo kan wannan aya sai kawai yayi portraying ga filin tashin alkiyama ga al'ummar nuhu ga al'ummar hudu ga salihu ga me duka ga shaidodi a kansu ga mala'iku ga komai da komai ga kuma tasa al'umma din kuma kun san dama yayi complain wa qala rasul ya rabbi inna ita ka zo hadal qurana mahjuran annabi ya ce ya ubangiji na hakika mutane na sun kauracewa alkur'ani ba sa son karatun alkur'ani ba sa son aiki da alkur'ani don haka wannan abin yana damunsa ba sa karanta alkur'ani in ana karatun alkur'ani ba sa sauraro yanzu karatun da muke a cikin masallaci na yau da goge ake ce dan asharar lezo kake tsammani me zai faru rabin garin na sai ya tara nan gurin amma muna karanta alkur'ani mutane ba za su so ba saboda me idan ka zo hadal qur'ani mahjuran annabi sallallahu alaihi wani abin ya dame shi ya kai complain to sai ya nuga kansa kaman ga shafi tashin kyamar to yanzu ya kake tsammani tsakaninsa da mutanensa wanda suke nesa nesa da alkur'ani ba za su karanta ba ba za su je inda ake karantawa ba ba za kuma su saurari inda ake karanta ake bayanin sama balata su karu ko kuma da dakwai ta da so wato kina akan abin din ba me kake tsammani shi zai yi shaidan ƙarya ne ya ce duk waɗannan mutane na shi kenan a tafi da su a ribibi annabi sallallahu alaihi wasallam haka alhali Allah ya ce yau mai yanfa usadiqina sirquhum ranan da gaskiyar masu gaskiya ne za ta amfane su duk wani dabara da wayo bayan da za a yi yanzu in kana da gaskiyar sai mutane su dubulbula su dubulbula su dubulbula su hana ka abubuwan da ya kamata ka a nuna ka a matsayin marar gaskiya su ne kuma marasa gaskiya ala irin wannan a ranar lahira za ta faru ba za ta faru ba to sai ya ga ainihin reality za a bi fagala sai ya ce masa hasbuka al'an ya isa ya isa ya isa ka ya isa ka shi kuwa ibnu mas'ud Allah madaukakin sarki ya yarda da shi kawai zuba a yake a wasa ashe shi kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ta'amuli yake yana yi abin ya zo har iyanan sai ce masa ya isa ya isa ya isa ya isa haka sannan a lokacin sai ya waiwaya sai kan annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa idza aynahu tazrifani ashe hawaye yake ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam kuka yake saboda takaicin abin da zai faru ranar lahira al'ummarsa waɗanda suka yi nesa da alƙur'ani kada ka yi wa musulmi wannan ayan tana da tsanani a kanmu kowanne daga cikinmu ya kamata ya zama yana da barnamaj na karanta alƙur'ani kowanne daga cikinmu ya kamata ya zama yana da barnamaj na tsayawa ya fahimci alƙur'ani kowanne ya kamata ya zama yana da barnamaj na tsayawa ya aiwatar da abin da ya ji an karanta a cikin alƙur'ani saboda gudun wannan rana ɗin kuma tana nan tafi tana nan tafi kuma wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi yau mai izin wadda na zina zama Allah maɗaukakin sarki ce yau mai izin a wannan ranar ya wadda lazi na kafaro duwa yadda suka kafirta sa so wa asawar rasula duwa yadda suka saba wa manzan Allah maɗaukakin sarki sa so lauta sawa bihim al'ardu da a ce man kasa mata haɗiye su ya zama babu su kawai su nutse su shafe kawai duk wanda ake karanta masa maganar Allah ya ƙi kafirai kenan ko kuma musulmin da ake karanta masa maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam ko maganar Allah ya ƙi aiki da ita sai aka zo nan za a dandale to zai so ina mama a ce babu shi kuma amma abin mamaki shine wala tumuna la haditha ba sai su koyewa wa Allah magana ba duk abin da aka tambaya nan sai sun bada amsa duk abin suka aikata kuma sai sun yi da kansu don za a baka takarda a ce ikra eh, kitabaka ka fa bin suka liyo ma alayka hasiba duk abin da kai sai ka karanta ni ne nayi kaza nayi kaza nayi kaza nayi kaza nayi kaza nayi kaza nayi kaza dole sai ka wato kenan a karanta wannan abubuwa wala tumunillah hadisa ai ma'ana in shakkat wa balagatu ko ah, wa ballagatu mimma rauna min a hawalin eh, mawqif wato kenan zuciyansu za ta kece saboda abinda suka gani na firgicin wannan matsaya na ranar tashin alkiyama da abin da ya sauka a gare su na bakin ciki da takaici da abin da ya same su na kunyatarwa da kuma wato kenan wawitarwa da an mai da su a lokacin ashe su ne ba su da wayo yau mai izin yanzu mar'u ma kaddama dahu a wannan lokacin ne dan adam zai tsaya ya duba abin da hannunsa ta gabatar masa zai tsaya ya tunani shine ya kaza shine ya kaza shine ya kaza shine ya kaza shine ya kaza a lokacin da zai nadama ranar da nadama ba ta da amfani ko yawma yatazakkaru al-insanu wa anna lahu zikra ran da dan adam zai tintintini a ah, yanzu fa shi ne ne kaza da kaza da kaza to wannan tunatawa amfani mai zai an riga wato kenan an yi hukunci ko yawa don haka babu sauran wato kenan magana to mu je malam ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukari hatta ta'lamu ma taquluna ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضي أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائد أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا Allah madaukakin sarki ya yi lazina amanu ya koma su imani bidan ce ya yi ake da kalmar imani da kalmar musulunci aka ce idza ijtama'a wa idza tafarraqat ijtama'ata ko idan sun haɗu sai su rabu in sun rabu sai su haɗu yanzu da aka ce ya ayyuhal ladzina amanu ya kuma masu imani kowane musulmi ma ya shiga amma aka ce masu imani da masu musulunci sai a tantance musulmi da mai imani amma ya aka ce ya ku musulmai mai imani ma sai zo shiga yan ce ya ku masu imani musulmi ma ordinary musulmi ma sai shiga da aka kiɗa bidiyo wato kenan ga kowa daga kowa Allah madaukakin sarki ce ya ku masu imani la taqrabu salata wa antum sukara kada ku kuskura ku je kusa da sallah alhali wato kenan kuna cikin maye mutum yana maye ya sha giya ko ya sha wata ƙwaya ta kaɗar masa da hankalinsa to aka ce kar ya je kusa da sallah kar ya je kusa da sallah ba amfani wato da ce balarabe ce ma ya hata eh, ba amfani sadaka kar ma ya je kusa da sallah wannan ita ce aya ta biyu da Allah maɗaukakin sarki ya saukar a dangane da al'amarin giya aya ta farko shine Allah maɗaukakin sarki yake ya salu naka anil kamar wal mai sir kulfi ma ismun kabir wa manafi'ul linnas suna tambaye ka akan giya da caca ka gaya musu akwai dan amfani amma akwai zunubi wa ismu huma akbar min ma amma zunubin ya fi wato amfanin wannan abin da aka fara cusa musu kenan saboda a lokacin aka ce shan giya ya yi yawa ya yi yawa a cikin zamanin jahiliya ne gidan kowa akwai giya kawai ta riga ta zama su yadda za ka sha kwanta da coca cola haka suke sha ko kuma fiye don wa yanzu a cikin wannan ya zo ne sati bai sha coca cola ba sati zai bai sha coca cola ba wani wata mako <laughs> to ka gani amma su giya kullum ne ka'ida ne yadda za ka sha kunu haka suke shanta yanzu kunin ma ya fara wahala wani sai sati bai sha kunin ba ko ba ka ba wani sai sati eh, ba zai samu kunin ba to amma su giya a lokacin kullun ne akwai ta to aka a wajen ka hana ta sai aka bi usulubi mai kyau aka nuna musu yin giyan nan tana dan amfani amma tana da zunubi kuma zunubin fa yafi yawa don haka tun a lokacin mai hankali wato kenan kan kurciya jawabi ne mai hankali ki ganewa wa'in su tun da lokacin kace a to shikenan sai suka daina wasu kuma suka ce a ah, an ce da dan amfani ko saboda mu muna dan gefan amfani to da suka ci gaba da wato shan su wasu kuma suka shiga cikin rikici suka gasa ganewa menene goal din wannan aya me target lalle wannan ayan ba anan za ta tsaya ba tana da target idan sai na umar da haka ya har kai ce Allahumma bayyin lana fil kamri bayanan shafiyan Allah ka mana bayani wanda ya gamsar don wannan bai gamsar ba akan wannan al'amarin ba mu gane hukuncin ta ƙararren mu sha ko kar mu sha ba to sadaka Allah yake cewa a nan kenan wannan aya da muke kanta yanzu ya alladhina amala ta karbo salata wa antu sukara ya koma mene kar ku je kusa da sallah alhali wato kenan kuna maye kar ku je kusa da sallah yau aka ce wani daga cikin sahabbai ya ja kwankwaɗi giya ya zo yana sallah sai yana karatu yana batawa yana karatu yana bata a lokacin babu aya ta hana din yau ba laifi suka yi ba lokacin tun da ba kira bai kamata wani abu ci gawayi ba ko yau to shine sai aka ce to yanzu an sa doka to yanzu kin ga kaga ba za a sha giya ba daidai lokacin sallah da ka in an yi sallah a zara yanzu baka saka sha giya ba sai ka yi la'asar saboda in ka sha in ta bugar da kai zuwa la'asar ba za ka dawo hankalinka ba in kai la'asar ba ka sha giya ba sai ka yi mangariba in kai mangariba za ka sha ba sai ka yi isha yawa in ka sha isha za ka iya sha sai ka kwanta ka yi baccinka kafin asuba mai yiwa ka warware ko kuma in kai sallan asuba za ka iya sha kafin azhar mai yiwa kawo sau da ka lokacin jiya sai aka takaita shi aka takaita shi kafin wato kina aka hana sannan sai Allah yake wala junuban kada ku kuskura ku je kusa da sallah kuna cikin janaba idan mutum yana da janaba wato kenan kar ya je illa abir sabilin sai dai idan shi matafiyi ne matafiyi ne ya zo gari ya kwana babu ruwan wanka bai da magida ba ban daki ba ruwa kuma janaba ta same shi cikin dare to kaga sai ya taimama kenan ko yawwa to ne. ai ma'anan sallata da kullum masajida wa antum junuban inji ji abi hatim kar ku shiga masallatai kuna da janaba sai dai in zuwa za ka yi ka wuce wala ta jalis karka ka zanna a cikin masallaci a lokacin kana da wato kenan a janaba ruwaya daga abdullahi dan dan mas'udin da kuma wato kenan anas dan maliki shine sannan Allah ya ce au eh, da abi ubaida kenan eh, ina nufin abu ubaida da sa'id bin bin musayyib da dahak duka suka ce kar ku cikin masallaci wato kenan kar mutum ya shiga in dai da janaba a jikinsa ba zai zauna ba ko saka mai haila ma an hana da manta a ciki yawwa sannan sai Allah ce wa in kuntum marada amma idan ba ku da lafiya Au ala safarin ko kuma ku matafiya ne aw ja'adun minkum min al ko kuma ɗayan ku ya je yayi ba haya ya dawo Au la muslimun nisaa ko kuma kun kusanci mata matanku falam ji duma an sai kuma gashi ba ku samu ruwa wanda wata kenan za ku yi alwala da shi ba to yamma musa idan tayyiban sai ku nufaci bigire wanda ke mai tsarki sai ku yi taimama wato kenan sai ku yi sallah din a haka nan tare da janabar amma marad al-mubihu li tayammum fa huwa alladhi yukhafu ma'ahu isti'mal al-ma'i an ce in baka da lafiya to rashin lafiya wanda zai sa mutum ya taimama ya sallah shine wanda ake jin cewa in ya aiwatar da ruwan zai samu matsala ga ruwan amma yana yin alwala da shi zai kamu da rashin lafiya da kuma lafiyar sakalo ko kuma a dama bashin lafiyan in yayi rashin lafiyan zai karu ko kuma a'a idan yayi yana taba ruwa yana alwala ba zai warke da wuri ba a rashin lafiyar tasa saboda ka ɗayan uku nan to saboda ka ko kuma zai a samu wata matsala ko ma da wadda da an ambace ta ba to shikenan idan haka ta faru yanzu an bashi dama saboda addini yusrun addini yana da sauki ko yawwa sannan faɗin sa ce auja ahadun minku min al-ghaidi shine mutumin da ya je shi ya ba haya kuma yana tsammanin samun ruwa ko bai samu ruwan ba ko da a jeji ko ina ne ma sai zama ruwan ya abin nan la mastumun nisaa kuma kina ne na wato kenan amfani da mata na ku wanda Allah madaukakin sarki ya fassara duk da cewa malamai wasu tafsiris wato kenan sun yi ƙari juna a wajen fahimta akan wannan ko wasu ka ce kinaya ne na amfani da mata wasu wasu ka ce a ko da zuwa aka ka taba jikinsu kana bukatar sake alwala wallahu ta'ala a a'lam kamar da Allah ke cewa inda hunna min qabla an wasuhunna wa qad lahunna farida kaga me ake nufi anan ana nufin wato kenan la muslimun nisaa ana nufin wato kenan idan mutum ya je gurin iyalinsa sannan da faɗin Allah da yake cewa ya lazina amanu idza nakatumul mu'minati thumma muhunna, min qabla an tamassuhunna kaga masu a nan kuma ba yana nufin wato kinan kwanciya da iyali ba wallahu ta'ala alam to ala ayi halin dai idan mutum ba shi da alwala a dalilin rashin eh, ruwan da zai taimama a ruwan da zai alwala ko ga ruwan ba zai yi tabawa ba ko ya je ya ba haya ko ya je kusa da iyalinsa bai samu ruwa ba ala ayi halin ko ma ya ne wato kenan Allah madaukakin sarki ya halatta masa wato kenan a yayi taimama yayi taimama bai lam tajidu ma an musa idan tayyiba to ita kuma taimama yanda ake yin ta sai Allah ya ce famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum ku shafi fiskokinku wato kenan abin sai mutum ya samu turbaya wanda take mai kyau sa'id din nan fata yamma mu sa'idan ba malaman abin abinda suka ce kullama sa'ida ala wajhi al duk tudun ƙasa, ko ma menene sawa'un tabo ne jar ƙasa ce yashi ne tsakon ne fan dutsi ne mararrawan bigire ne Ƙasar kanwa ne Ƙasar gishiri ne ko duk saman kasa ko ma wace irin launin ta ne shi in dai lam tugayrihu san'ata adamiyin ba samu wata kenan aiki na dan adam wanda ya jirkita shi ba a kona gurin ba ba a shafa siminti ba ba a sa tayil ba ba a sa wani abu makamacin wani a'a kasa ce yadda take kuma wani irin launi sai mutum ya je yi yadda ake yi shi sai mutum ya niya sai ya hada hannayensa haka sai ya buga a kasa in ya dago sai ya dan karkaɗe wani abu kare ya bata masa fuskarsa ko cuce shi sai ya shafa fuskarsa sai ya shafi hannunsa iyaka na kenan ya gama taimamansa a kauli wanda ke fi eh? bugawa daya in ya buga sau daya in ya shafi fuskarsa ya shafi hannunsa iyaka nan ya shafi wannan ma iyaka nan shikenan taimawa ta wa duk da wasu malamai suka ce za a iya yin bugu biyu in an buga na biyu za a shafi hannu har iyaka nan wallahu ta'ala ala to wannan shine Allah madaukakin sarki ke cewa sifata yamma Musa idan dayiban sai ku nufanci wato kenan ah, guri mai kyau anan ibn kasir ya ce malamin fikihu sun yi istinbadi min hadhihi al-aya annahu la yajuzu at-tayammum lil'adi adimil idan mutum ya rasa ruwa bai halatta ya taimama ba illa ba da dalabil ma'i sai ya nemi ruwan ya rasa ba ruwan ba za ka yi taimamar ba sai ka nemi ruwan ka rasa kenan masu neman ruwa suka su kashe uku akwai arraji akwai al'ais akwai almutaraddid arraji shine wanda yake tsammani zai iya samu kafin lokaci ya fita to wannan ba zai yi taimama ba kwata kwata har sai ya ga dab da lokacin zai fita in bai samu wasu sai ya taimama amma aisu wanda shi ya tabbatar kawai ba zai samu ruwa ba kawai zuciyarsa ta bai shi haka to shi da lokacin sallah sai ya buga taimamansa kawai sai akwai mutaraddid shi kuma shine wanda yana tunanin to zai iya yiwa ya samu zai iya kuma rasa zai iya samu zai iya kuma ya rasa to shi shikenan wannan shi ba zai yi taimama ba sai tsakiyar lokaci da farko ba zai yi ba tunda yana tsammani da ya ga kuma abin zai yi ta'azzara kawai sai ya yi tunda dama abin nasa akwai kuma yiwuwar rashin samu din saboda haka nan malamai suka yi istinbadi daga wannan aya din sannan suka ce kuma rashin ruwa zai iya zama hukuman zai iya zama kuma wato kenan zahiratan idan ruwan aka nema kwata-kwata aka rasa shi kenan amma idan ga ruwan babu dama aiwatar da shi kamar yadda muka magana a kes din mara lafiya ba zai iya taɓa ruwan ba saboda rashin lafiya ko kuma mutumin da ga ruwan a cikin rijiya babu gugan da zai ɗebo shi ko ba zai iya shiga ba kaga ga ruwa rijiya ta bada ruwa guga ya hana to kaga wannan hukuncin sa ɗaya da wanda yake bai samu ruwa ba ko kuma ga ruwan amma sai an tsallaka kogi ko kuma ga bohol din amma kuma babu generator da za a tayar ko ga generator babu main da za a tayar ga ruwa a cikin kogi yau ga ruwa a cikin kogi abinda nake nufi ga ruwa a cikin kogi kai kuma sai ka tafi kogin sai ka tafi kogin sannan tafiya tsakanin karkogin za a iya samun matsala za a iya samun matsala ko ta barayi ko dabbobi na jeji ko wani abu makamacin wannan ko yan fashi ko abin da ya kama da wannan ga ruwan amma kuma eh, riskansa ya zama matsala to duka irin wannan ko kuma ruwan ɗan kaɗan ne tafiyar da take ka da nisa idan ka shanye za a samu matsala saboda haka sai kai taimama ka ɗan riƙe ruwanka kana lilitawa ko kuma kai ɗin ba za ka samu matsala ba amma a cikin tawagar ku wani zai samu matsala kuma ruwan naka ne to nan ma dolan ka sai ka haƙura da ruwan sai ka taimama sai a bar ruwan misali akwai yaro a ciki ko akwai mata mai shayarwa ko mara lafiya ko wani makamancin wani ko wanda ba iya haƙura da wato kenan matsalar ruwa to dole sai ka ajiye wannan ruwan ruwan daidai yake da babu sai ka taimama sai ka bar ruwan har sai lokacin da wato kenan Allah ya sa aka samu sannan sai a abin nan duk lokacin da aka samu ruwa kuma kenan. sai ya taimama idan mutum ya yi taimama sai ga ruwa ya zo kafin ya yi sallah to malaman fiqh suka ce taimama ta ɓaci ta ɓaci sai ya alwala amma idan ya fara sallah ya yi taimama ya fara sallah sai aka ce jama'a ga ruwa ya zo a nan ba zai tsaye da sallarsa ba sai ya ci gaba sai ya ci gaba shi kenan sai kuma sallah ta gaba ne sai ya yi wata kenan alwala to wannan shine abin da wato kenan malamin suka faɗa dangane da aka na wannan matsalan ne kan eh lokaci ma yayi eh to shikenan lokaci ya kace to shikenan zamu dakata anan ko mun je karshen ayar inna allaha kana afuwan lalle Allah madaukakin sarki ya kasance mai yawan afuwa ne mai yawan afuwa shine mai yawan yafiya za ka yi abu sai ya yafi za ka yi abu sai ya yafi saboda shi Allah karimi ne kuma don haka shi sa annabi sallallahu alaihi ya koya na na Aisha addu'a ta ce ki rika cewa musamman da ran lailatul qadri Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa Allah ka mai yawan yafiya ne kuma kana son yafiwa Allah yana so ya rika yafiwa mutane don haka fafu anni Allah madaukakin sarki mun gafara kana afuwan gafuran kuma yawan gafara ne mai yawan gafara ne Allah yana son ka nemi gafararsa sai gafarta maka saboda haka ne ma yasa kullum da daddare sulusin dare na karke Allah madaukaki sarki yakan zo sama ta daya ya ce to waye ne mai neman gafara a gafarta masa waye mai neman afu a masa afu waye mai neman kaza a masa kaza waye ke da bukata a amsa masa to saboda haka Allah madaukaki sarki zai rika ansa mutane kullum da daddare zai zo sama ta farko ya karbi gafarar masu neman gafara sai ya yafe musu so da haka za mu dakata nan insha Allah ta'ala Allah dauki tantance abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladansa Allah ka sa mu amfani da shi abin da muka kuskure Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu kuskuren ko kuma yafe mana jama'a za mu dakata nan insha Allah shawaran da muke yi dangane da karatun bana za mu rika farawa amma muna son mu jira shawarar jama'a